wannan magana haka din ne to amma yadda ake fahimtar abin shi ne wanda ya a bambam wanda ya samu tsangwama ko ya samu matsala na irin wannan hatsari da suka shiga na cikin jeji ko kuma aka kama su to kwarai da gaske suna fuskantar wani kalubale na na tsangwama daga jama'a lokacin da suka fito za su shiga jama'a saboda haka akwai program da ake yi ake ɗiban wai ake sa na mutanen don a a dawo musu da hayyacinsu jikinsu kuma ya zama na koda sun fito sun fito a cikin wani shiri wanda ba za su fuskanci wannan irin tsangwaman ba to akwai sanannu kwararru da suka yin wannan to su ne karban da aka yi aka mika su kenan ba wai abin ba to akwai rahotannin da ke cewa waɗannan mata da aka kwashe su sukan tuntuɓi 'yan ƙungiyar boko haram ɗin sukan tuntuɓe su ina gaskiyan wannan lamari yake wannan babu wani gaskiya wannan magana da babu wanda zai zo ce ga tan da wanda aka tuntuɓa ko ga wanda ya ji an tuntuɓa ko ga wanda ya ga ana tun da aka kawo su kuma wayannan mutane da aka kawo su ba su rabu da mutane ba ma'aikata ba su da 'yan jarida ba ba su da kowa ba bari a ji ba wanda ya gani ko ba wanda ya gani. wasu kuma za su yi mamakin ganin cewa sun dan kwana biyu a wannan sansanin 'yan gudun hijira na garin yola menene sa ba za a gudanar da shi wannan shiri da ake so a yi na dawo da su cikin hayacinsu ba har sai an kai su wani wuri eh ai dama hawa hawa ne da farko za a gasugun gunda za su kawo a duba lafiyarsu a da babu wani lahani da ya same su wanda za a dawo wanda kuma ya samu matsalar lari lafiya sai a ba shi magani in ya warke tukuna sannan kuma da sha'anin yunwa da ci da ciyarwa to kan aka yi musu wannan suka dawo wannan to ne za a kafi na biyu na wannan gyaran shagunan kwakwalwarsu din. To kawai yanzu waɗannan mutane da kwato su sun doshi kusan wata kenan guda a sansanin 'yan gudun hijiran kamar kuna samun alamun nasara a wurin da ake na ganin cewa sun dawo cikin su? Eh, ai a su wannan ƙwararru a kan abin nan harkar su ne suka fara yanzu don ko a yanzu ma nan ta mai ta jefa mai digiri akwai wasu wanda nan gaba kwana kaɗan zan kai su kai su sansani su fara shi samun wannan taimakon farin kafin su shiga na biyu. To kamar wani babban kalubale kuke fuskanta a wannan kokari da kuke na ganin cewa kun taimaka waɗannan mutane? Eh kalubale kam shahadi ne ka san shi a irin aikin mu ya sha bamban da lokacin da yake aiki ne na cikin yaki wanda yake sai an samu an baka bayar da za ka yi. Shi ne babban kalubale din da muke fuskanta da dole ne ka jira an kawo an baka.